farin ciki na hasken rayuwata gaskiya kin zama ne komai a rayuwa wallahi a duk lokacin da nake tunanci a duk lokacin da nake kallon wata amace nakan kwatanta kyawun ki a fuskarta kowace amace ban taba ganin kyau wata amace in ba na kyau gaskiya ne shi yasa nake ƙara son ka masoyi masoyata da a ce za ki buɗe zuciya ta ki ga irin son da nake miki da abin kiyar sha mamaki <laughs> ai na san ma ba sai ka buɗe ba na san irin son da kake yi mini ba sai ka buɗe ba amma ni abin da nake jin tsoro shi ne kar wata rana a waye gari a ce na rasa ce <laughs> tabbas ba na fatan iris wannan rana saboda idan hakan zai kasance ba sakka zan iya barin duniya da lulun ki gaskiya ka daina irin wannan maganar mun taso tare komai tare muke yi yanzu a ce in rabu da kai kowa ma fa cewa yake yi matar ka saboda irin shakuwar da muka yi daga kuma yanzu a zo a ce wai zan bar ka gaskiya ka daina irin wannan magana ko a mafarki ma ba na fatan ka ƙara yin irin shi to haka da wasu mutane suke cewa mata da dutse haka suka faɗa kuma Allah da Allah amsa addu'ar to wani ba gudu ba kin san da yawa cikin gidanku ana ta cewa in turo in turo amma ni abin da yake faruwa yanzu akwai wani fim da za a yi kastin ina in dai har za a yi wannan fim ɗin a cikin wannan satin allah yadda zan samu kuɗaɗe masu nauyi kuma a cikin wannan kuɗin zan ɗauka in turo a kawo gidan gaskiya shi yasa nake kara son ka wallahi ran sarki ah ka ji babban yayin nawa yayin nan namu wanda nake faɗa maka bari in je yanzu zan dawo ina zuwa ka jira ni a nan to baby ba ba hanyaya alaikum salam in mata hmm, ya kike ya gida lafiya kalau na sun ni ka gani kai hon ko eto eh to dama wancan bawan allah da na gan ku tare da shi shi ne ke so da allah ko za ki taimaka ki mun magana da shi domin ina dan ganin fina-finansa ne to ina son dan bashi wani aiki ne ya mun allah ki taimaka ki mun magana da shi ki hakuri da allah ki taimaka ki mun magana yawa da allah ko za ki dan taimaka ki kira mun shi ne ki hakuri ki taimaka sai dai yato munafikar banza munafikar wofi daga yau sai idan kika ƙara kira na a waya sai na miki rashin mutunci ba ba abin da ne fa na ce maka yayan mu ne yace in kira ka za ka gaisa ji duk abin da yake faruwa ji komai a kunne na munafika ce ke dama ba kauna ta kike ba wallahi ba dalla gafara can diga in kika ƙara kira na sai na dau mataki akan ki kuma a hakan ma ban kyale ki ba sai na dau mataki akan ki fa ki bar gurin nan banza mahaukaciyar banza haka kuke kuke yaudarar samari malam ya kake <laughs> ranka da kwana ya gari a jama'a ai ban gane ka ba ni ne nan ai na gan ku tare ne Allah sarki eh ci da Allah ta taimaka ta mun magana da kai Allah sarki to ya sana'ar wallahi alhamdulillah madalla wallahi muna nan muna ta fama to Allah taimaka amin ya Allah dama akwai wani aiki ne da nake so in baka za ka yi mu